Bonjour et bienvenue à tous euh, les auditeurs et auditrices du studio Kalangou pour ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou de ce vendredi 12 juillet 2024. Je suis Salamot Kadri et avec moi Habiba Ahmed pour la présentation. Bonjour Habiba. Bonjour Salamot, comment vas-tu Je vais super bien Habiba. Alors nous tenons également à saluer ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio. À la technique, c'est Mustapha Ayouba et Adam Adawaki à l'édition. Qu'avons-nous au programme pour nos fidèles auditeurs ce matin, Salamatou Aujourd'hui, Biba, nous avons prévu une bonne dose de musique nigérienne, comme d'habitude, pour le plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura également du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page Histoire et sans oublier le flash d'information. La promotrice du foyer d'écouture Anour Annour Echa, Madame Rachida Abdou, est notre invitée d'aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement, attachez vos ceintures et préparez-vous pour le décollage. C'est parti! Auditeurs du studio Kalangou, nous commençons cette émission avec Mokhtar Hamadou pour le flash d'information. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Habib Ahmed, bonjour Salamatou Kadiri. Bonjour euh, Mokhtar. Nous débutons le flash d'information de ce vendredi avec euh, le ministre nigérien en charge du pétrole, Mohamed Mustafa Barkebako, et son homologue du Tchad, Madame Indelono Alice Nimbay, qui ont lancé hier jeudi 11 juillet à Niamey les discussions préliminaires sur le projet pipeline Niger-Tchad-Cameroun. Il s'agit pour les deux délégations de réfléchir sur les voies moyens pour aboutir dans un délai raisonnable à la matérialisation de ces projets. Dans son intervention, le ministre nigérien du pétrole a expliqué que ce projet d'une importance stratégique indéniable incarne notre engagement collectif vers le développement économique durable et la coopération entre le Niger et le Tchad. Pour sa part, la ministre tchadienne a rassuré que le président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno s'employera pleinement à faire de la réalisation un franc succès. Le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a officiellement lancé hier à Ottawa les activités des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne de vaccination qui se déroulera du 12 au 15 juillet a pour objectif de toucher près de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans. Selon le ministre de la Santé, l'objectif assigné à ce passage est d'élever à plus de 90% le niveau d'information des parents sur la journée nationale de vaccination contre la poliomyélite et réduire à moins de 2% la proportion d'enfants non vaccinés dans toute la région. Dans une déclaration rendue publique hier jeudi 11 juillet, le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie Sympamide apporte son soutien au gouvernement nigérien suite au retrait des permis d'exploitation d'Imouraren à Orano et de Madouela à Govieska. Cela fait plus de 15 ans pour la société Imouraren SA et plus de 8 ans pour la société Goviesque sans que ces sociétés effectuent des, activités d'exploitation sur les périmètres des 10 permis, sachant bien que la réglementation a prévu le retrait des permis au-delà de 2 ans sans motif valable, a indiqué le secrétaire général du bain Saint-Pamide, Mohamed Ibrahim. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce vendredi 2 juillet 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations. Chers auditeurs, je vous rappelle notre invité du jour est Madame Rachida Abdou, promotrice du foyer féminin al Aïcha de Koutira. Rachida nikanwani. Ça va Mais avant de te donner la parole, nous allons à musique avec l'artiste fait Maman Barka. टेकर की wahala har me da dadi har me shi dali Allah ka bani mace ta kirki har me na san akwai na dole dole ka zo kuma dole ka ɗauka har me har me akwai irin na dubara ka ba da gero a baka tsakuwa har me Feu Maman Barka de son vivant des morceaux traditionnels mais aussi des chansons personnelles évoquant des thèmes contemporains et engagés comme le Niger, mon beau pays, le problème de loyer, la liberté de presse ou le mariage. Justement, c'est pourquoi nous avons choisi pour vous, chers auditeurs, ce titre armé qui veut dire mariage à langue Dans cette chanson originale, le compositeur présente les deux façons de l'amour, à savoir l'amour sincère et l'amour artificiel. kula da kanki kar a gaba ki ce an kware ki kai dan uwana ka zabi da kanka kar a gaba ka ce na shiga uku har me dadi har ji jidali har mai daɗi har mai wahala har mai da dadi har ji jidali Allah ka bani mace ta kirki ya ba dalili da wani alman gara a watsi alman da ba hujja ba dalili ka armi mace ka kai ta gidanka ta zagi uwarka ta zagi ubanka da wani alman gara harawa alman da ba hujja ba dalili ɗauki jinjira a baiwa jinjiri kan yaro sai dai su rungumi juna su faɗi karmi haka kai mai gida rike tumurinka randa ya sallube ka shiga uwa da ba ya ba dalili Alors, nous sommes avec Rachida Abdou, je le rappelle, promotrice du foyer féminin en Norécha. Bonjour. Bonjour. Dites-nous qui est Rachida Rachida est notre foyer en Norécha, fondatrice. Et elle gonda jiro waran zikin taji ayo mhm. sante santé. Santa banda ngana ni foyer en Nour créé. Nigi ngi tirse foyer en Nour mata na matu non ga créé wat fu jir fu cin non ni créé ndir se kan santé non mm. te. Amante no wal mata no te kan nan ni ko gina kan bugo non fi Ate ya zama diplôme mo gaisi. Mhm. Ai gordaino ay gogu shomi mm. Donc a garza hanu boda ay ni kan bugo yon don don ba kan ay go e kolora. e ay ni to. Alai ka gorga bati mai sambu. Ya dinga ay mi koyday gay ay bugo yodin kan don dondo ay mi nafun da halir mu di haikan kan koygiti 2016 na in foyer an nur feri comment se déroule le recrutement au foyer to foyer an nur dai irga recrutement wote da jiri kulno irga lancer nef mois no ir formation irga te 6 mois de couture sangadai yau tayin wasu wasu noya formation rapid to mata na ranga borai sambun da gina eh matkan irgi sambun da irgilan seno donc irgi se borai kan gaba formation im ka ganga inscription te im famin di se matkan ago ima pour enna enna irgi sambisi lancement wa mata na ranga te da anons da page irgonda page facebook irgonda groupe whatsapp bon irgonda tiktok ya don ka ibonno irgiti har mune kan a annura aisha a gona ga borai sambu to ifo no taran da ifo mata no taran kritere ifo bonno aran ga borai sambu aran go borai sambu so aram na aran go borai sambu ay gitun de nem kaim nay go ka te fwaye aisha wal mata no to din ga ba ni ne ni ga ba nim te din ka irgin ha han ni gi ni ga ba zamiru irsi ba boram ka girbihin kam yi ga gayi kan bore kango te haikulu, haykulu ngeno irg sambu da zan kai kayan fata ikon to son no dini fa anur goy fodo goy fodo manu aranga bore don nanganji irgi don nangandi kutir savon ya dugiya turare ya tricotage maquillage attache foulard ya cuisine gyaran jiki inga inir gidon dongandi sabon ai karan gidon dongandi sabon fori sabon so sabon wone dai kayir kulga sambugu nyuma wal wofu anduma ngir gidon dangandi sabon ki gi nyuma sabon ki gi nyuma da da ma wani da ma wani mataga kan zama arang bai sabon kai igi nyuma da don mallama agowa ne da ma wuki gidan da ma ga mun gowa ne mhm. ka wadi yan kai gidan da ma ga egi ka a base de fruit yega mhm. iga modo ma nyumun da ingano wani to a bori so e wat fu za bore ka ifori fono imine aran sambu mhm. nine ni gido nan da ji turare dugu savon difo difo eh. mhm. to za sintina gano aran gi primaire ana no arangi donno ngandinda wol wat fo cine to iro irdo ani fallande no baragti donc zirka kutir nirgi ku kutiro irgite hande iddu irgo gate isi mashino bo narangi donno ngandi wol mataga kambaga wol ka irgi sintin kambaga dir sintin kambaga irgite hay kullu annem mo irin ban kambaga wana dir ban kambaga son kai irin karun mashina ibo mhm. kalim sintini sai dumbiyan directement to wato nin cinga wato dincin dirto to a ino irin kafur cosmetic kai da agroalimentary da jiyai da turare da dugai da sabon aira to aborder une organisation irgue abin da chers auditeurs avant de continuer nos échanges nous allons continuer avec euh, Nafis sirfu. qui est déjà avec nous dans ce studio pour la présentation de la revue de presse. Bonjour Nafisa. Bonjour Salamatou. Bonjour Habiba. Bonjour Nafisa. Nafisa, évasion de détenus à la prison de Côte-Calais titre à la, lune, le journal, à la une le journal en ligne Air Info. Et oui Salamatou, c'est hier jeudi 11 juillet 2024 qu'une mutinerie à la prison de haute sécurité de Côte-Calais dans la région de Tilaberi a conduit à l'évasion de plusieurs détenus. Selon Air Info, les détenus protestants protestant contre leurs conditions de détention se sont pris aux gardes qui ont fini par abandonner leur poste. Une situation qui a conduit à l'évasion de plusieurs prisonniers. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, a immédiatement émis un message radio très urgent informant les gouverneurs et les préfets des différentes régions de l'évasion. Il a ordonné la mise en alerte de toutes les unités de recherche et le renforcement de la vigilance sur l'ensemble du dispositif Selon toujours la même source, les recherches des prisonniers évadés, dont le nombre n'est pas pour l'instant connu, sont en cours et la région est en état d'alerte maximale. Pour rappel, en octobre 2016 et en mai 2019, la prison avait déjà été la cible d'attaques menées par des assaillants en moto et munis d'explosifs. Ces attaques avaient été repoussées et les autorités appellent la population à la vigilance et à signaler tout individu suspect afin de faire faciliter la capture des évadés. Nafis, a fin des travaux du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États d'Israël les chefs d'État entérinent la création de la Confédération Alliance des États du Sahel, nous apprend le journal gouvernemental Les Sahel. C'est le samedi 6 juillet 2024 que s'est tenu le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel sous la présidence du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Chani. Le sommet qui a réuni les trois chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina Faso leur a permis de faire un tour d'horizon du contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine, d'examiner la situation sécuritaire dans l'espace de l'AUS et de se pencher sur l'opérationnalisation de cette alliance. Et selon le Sahel, les trois chefs d'État ont également rappelé la lourde responsabilité de la CDAO de l'effritement des valeurs de fraternité, de solidarité et de coopération entre États et les peuples concernés, tout en soulignant l'impact négatif des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines suivi des menaces d'agression contre un État souverain. La République du Mali a été choisie pour assurer la présidence tournante de la Confédération des chefs d'État des pays membres de l'AES, tandis que le Burkina Faso abritera le premier sommet des parlements de l'AES. Toujours au cours de, de cette rencontre, les trois chefs d'État ont rappelé leur détermination à combattre et à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace de l'Alliance. Les militaires américains basés à Niamey ont définitivement quitté le pays, nous informe l'agence nigérienne de presse. Oui, c'est dans un communiqué que la commission mixte de désengagement informe que les militaires américains installés à la base aérienne 101 de Niamey ont totalement et définitivement quitté le Niger. En effet, selon cette commission, le processus de désengagement des troupes américaines du Niger, amorcé le 19 mai 2024, s'est achevé à la base aérienne 101 de Niamey de la nuit du dimanche 7 au lundi 8 juillet 2024 avec le départ des derniers soldats américains et l'ensemble de leur équipement. Au total, 716 militaires américains et 1593 tonnes de matériel et équipements militaires ont été concernés. Dans le communiqué conjoint signé par le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, le colonel-major Mamansani Kiaou et le général Kinet Ekman du département de la défense des États-Unis d'Amérique, les deux parties se sont félicitées de la fin de la phase de Niamey avant la date prévue et sans aucune complication. Et pour ce qui reste de la phase de la base aérienne 201 d'Agadez, les responsables nigériens et américains sont résolus à assurer un retrait sûr ordonnée et responsable d'ici le 15 septembre 2024, note le communiqué qui rappelle, je cite, en outre l'engagement des deux parties à garantir la protection et la sécurité des forces américaines durant ce processus, conclut la même source. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafisa, c'était là la revue de la presse. Chers auditeurs, à présent, poursuivons notre émission avec notre invité du jour, Madame Rachida Abdou, promotrice du foyer femine femina annur aisha na fisa irge ga sonda iri wani fakarai sintinera eh ai mugu gine ni sai na fisa <laughs> rashida son irge kaniga ni nirse kan sonda iri wani fakarai sintinera ni ne kan aran wana sikulo jir follan dainum mm. aran wanda fulan zamai jiro dira wala imsambu handuwai cidin dinka kunu aran gona ga chawgogoi to irgon funan zamai ya zama dirna fimo adente Eh, dirni simwa dinte simuwa ra irga zankaino semen hinka in funanza di funanza irye ga ka irga ka ga sintin da cosmetic kai kan aici yaran se da agroalimentary haya kulka irga fuwa yara dugai da turare dirni te ga banbanda zankai ga koi stage igu koyir konde a tele da kutire ra irin di si mo din kai ite ingai mo im koy gudu ko te din kan nan kai yan yi koyi koy gudu no di mo experience di ka irin mi teste ni teste mi no attestation ni no attestation bor fo yangi ne irse ngai gi ka ngai mu tonto bor yam mo gine ngai ga de buriye yade donc a part sa formation rapide de mo gon bor bor gon kan sin ka te jiro wana irga cingo organiser formation rapide yan e savon turariyan tembo girbi hinz girbtaci wadda wasu wasu yan wana noya kan bora mu ga kwai gina funda a ga hinga te commerce a ga hinga tengo kwara gine ne girbin girbi girbin girbi ti gina hunkuna dai ka information wote a dai fatta ga hinga wana mu ba girbu fo ni ga hinga wani kalmata ga dinga gano ga tuka irga kaga gwarin da ne boryan gon kan ha irga formation individual ga ka aigo gonni gogoro goro aigi cabin sai wani dalla dalla aiga cabin sai matkan ga preparation oteda e pi irga hantun borse kuro gonisi don ko din koy fu ni gi sabai ga chow ni sabai ga chow din ga bagin production ote din ga ni ka irdo irgo gorir gogin sivir nin no ga prepare ya dinga dole no ga faham Vous êtes au nombre de combien dans votre foyer Eh, borai kan gogoi. Oh. Eh, ir borta cinu. Bor fogo ni kan te kutira ai no gite cosmetic kai. E, da grafiso kan gitir se ir page bon. A yau da bora kan go WhatsApp wani. Bora kan garon WhatsApp daron Facebook kai oh, e jere. Mhm. To so zan kai karon ko don ngan ningai bor marge no garan se no dini. Sohon dai sohon zan kai kan gono jiro wana. Zan kawai cin gono. Mm -hmm. parce que wato di irgo da hala bora wai waitacin da haifun don ka son nan kai irga ga koi nan gosi asuwa sirse sirsi ma ga sai irgo sambu bor cin da bugu ni gonda borai kan yanci na ni borai din ma kan ni don don andi zara na faya wa fere kaso wanda ya kan yanci na ran don don andi wala ran gonda alborai mo kan ka don don aran alborai kan ka don don rapido don mat kan yanci yaran sai da ina ran sai kan irgon da formation kai ni kai ni yankan irgite borai sai wadin no alborai ga kaga dondo me ir da giro wani alborai me wonde ai zai wo irgon da giro wana to abur na. donc vraiment si effectif bai zami gaba za 2016 ga kahon kuna quelles sont les difficultés que vous rencontrez difficulté yo kai igo ba gumo zama zankai hanfo irgi saban da zankai yankan su bagwai donc euh, manti falu no barse im kandin se wande way boray zai mi char marguno din borg fay nim digi salangi se nim digi salangi se im kai go im bai hai kan kan dai im duga wani haifu sai pa facile donc euh, difficulté fo mo gono ko ine kan kan bugoyo borbo biyan nik di hali furara igiye gide courage zami irsi gicar su tenir boray sof taray wana ga bisinga im dai irga irwo kan go fabri kene yo zamaran kan bugo karan gona ga te isiga dai oh isiga dai sai ni di boryan ne, ba dai ngai ka formation uti bangai nte asidaino to son kan bugo yo karan gona ga don don da zanka wanda ya zayo ni mhm. ne son da kan aran ga koi dai stage mhm. im ko ati lera ga don don mhm. to son wat kan cin sai inin ga jiro banandi aran ka aran ni no i diploma matano zankai ni i wana jin koyon wo ne gite da arangi gana nu wal matano danga mata gi gana da kwa mm -hmm. i mhm. diploma banda to irgi gana zama hayo jiri kulwo kulkan ka jiri ir gonda group kan irgi feri se wasa poba ka ir dai go an contact watu kulu donc boriyan gono di igonda difficulté iga salangirse boriyan mo gono kan igine ngayo ngay man decide de no sinti information o banda ngay go fuya irga sabagi yamar im kokari zama ikagte formation kan yongo hay kunna si hansi so an rabu zan kai kara don don ni gondo boren kan ne ngai wona kamba atelier fir wal kan go ngai kamba goy fanti zamir ga bai boren go na kan di don don ni do mhm. kul ni a boren go na kan ga ce kin sai nan kan ngai bumbono go koy ngai zan kai dan mhm. to wallahi ayo hay kan go no sanga ai zan kai han foyan dine ha e dine ha goy foyan ay woday su goyo te ai gine ay gino ay zan kai se ai mne ay zan ko ne ga goyo wani te da ONG ma nai ga ine ngai ba hayo zan ka kanga goyo wane te ai gino ai gai zan kai glise ise daga ci a fai gonda filana ai gonda filana ai gonda filana zan ka kan ai bai vraiment a ga hinga goyo te ise to aburde na irgin mm. fondo go era no kago to uh -huh. zama era sibagum yeah, to irgin fondo go da mm. fakara da dutu yon wo bumbo kan ni kaga tirse da faman de yon kan ni tirse mm. ni wono fo wo bon mm. merci beaucoup Ay, merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous aussi Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et aujourd'hui on va parler entrepreneuriat. Dans plusieurs localités au Niger, l'autonomisation n'est plus un vain mot. C'est le cas de femmes de Durum qui s'organisent en groupement pour exercer des activités génératrices de revenus afin de joindre les deux bouts. Un modèle de résilience à découvrir dans cet entretien avec Rachida Yahya, présidente d'un groupement féminin à Durum, une localité située dans la région de Zender. Elle est interrogée par Zara Boukar. suna noman damana suna kasuwanci yanzu mata sun gane sana'a daren ko yarinya ce ka ganta da dan kayan miya goro wani lemu wani mangwaro yanzu an gane sana'a neman kuɗi da kwai gungu na mata tun da muna gurfe mata azusu wannan ita ce tamu wannan ita ce gungunmu da ita ce muke huta kumiya gaskiya to wannan gurfe gurfaman naku kun kai nawa ko wannan gurfe ma ana samun mace 25 biyar kamar mi da mi kuke cikin wannan gurfe mai muna sana'a ta tare kuma har kowa muna dan daukan dan jari haka dan kaɗan muna badawa kowa zai sana'a shi wanda ya iya a gida wanda zai samu ya rika koriya bakin shi kuda da wani dan kuɗin mu na recreation na yara kan maza su bamu kan wata rashin lahiya in ta samu shi ma wannan kan namiji ya zo ya baka ma ko bayyana kana iya ɗauka ka je ka yi sha'anin ka da shi. To kamar nawa nawa ne kuke saka cikin asusun nan? Wani su suna saka dala hamsin, wani suna saka dala ɗari. Bakin dai dai ƙoƙari dai bakin zuba mu da muke tsayawa bakin jika da hamsin bakin nan muke tsayawa amma duka dai hannu guda dala hamsin hamsin ne muke zubawa. To yaushe ne kuke taruwa? Wani suna laraba, wasu alhamishi, wasu juma'a. kuma babban rezo muna yin sharar subdu. To kamar in kun tara kuɗin eh, yaya kuke da shi? Yanda muke da shi inda muna tayi muna sayan kayayyakin gona muna tarawa mu ajiye in ya tashi ya yi tsada muna iya saida shi hallau mu sake yuya shi hallau mu sake zubin mu sake sayan kayan damina hallau kuma muna dan tsatsakurawa kowa a bashi bakin da ya kokari in damina ta yi ka je ka sayi irin gujiya irin wake ka je ka yi shuka a gona hallau. Wani irin ci gaba ya kamu wani dabara da kuke yi? A Gaskiya ta kama ci gaba da yawa tun da ke ba sai ka tsaya ba an baka. Bakka neman wani ya zo ya baka bakka neman bakka shura da mai gida ma ya zo ya baka sha'anin ka kake yi. Ci gaba ta samu ai. Mun san da muke yi muna so ɗan mata a rika kula a su ɗan jari su ma su rika bunƙasa sana'ar su ma ga kowanne kuma ya samu abin kanshi na hannun shi. Muna so a taimaka mu da jari wani kiwo wani kayan shana'a da ake bada wasu wani miya da kokari namu na mata da ake hudda man wannan muna so a kama mu bisa kan shi mu muna kiran magabata su dan kama mana mata kowanne a bashi sana'a masu zaman banza ma duka a basu sana'a wanda basu da sana'a a kama musu a nema musu sana'a su kuɗi ne za a basu na jari ko wani kayan aiki ne na aikin sana'o'i za a hudda a bada wannan ma kin ga an samu ci gaba ko wata masana'anta aka buɗe ta mata kuma a bunƙasa mu likita saboda mu mata yanzu mu ne masu matsaloli tun da mace daga ta samu juna matsala ta fara samun ta kin aihu ma goyon ma zaki matsala ta samu C'était là la rubrique hebdomadaire de ce vendredi consacrée à l'entrepreneuriat. Marquons une pause musicale avec le guitariste Bibi Ahmed qui va, venir nous qui va nous chanter Akaline. Us. شكانين انقل أكلنا الشكا وصغي فريان هكي قاني وصغي فريان Une chanson qu'il a chantée lors d'un forum de paix qui s'est tenu à Iferien. J'espère que j'ai bien prononcé Aviva. Oui, <laughs> Un village rattaché à la commune d'Ingal à l'occasion de la fête de Mouloud dans la dite commune. Il dit que c'est de là qu'il a compris l'importance d'un forum parce qu'ils ont rencontré les acteurs dignes de leur nom avec des valeurs culturelles ils ont très vite changé les mentalité des gens pour la promotion de la paix avec toutes les communautés. C'est cette paix-là qu'on recherche tant. Merci au guitariste Bibi pour ce son plein d'essence. Chers auditeurs, retour au studio après cette belle musique pour écouter notre reportage rejoint qui nous amène à Tanout. Notre étoile du jour est âgée de 21 ans. Il s'agit de Ismaël Ibrahim Di Ismo, est un ancien exodant reconverti en rappeur. Originaire d'État, notre région de Zender, Ismaël a quitté l'école en classe de 6e pour s'installer au Nigeria voisin, point de départ pour la musique, notamment le rap. Le titre Inchinkasa en Hausa ou Indépendance en français est l'un de ces morceaux qui a fait le tour de la toile. Écoutons notre entretien avec Mansour Alassane. Ismail Ibrahim a nan garin Tanit nike ina karatu a nan garin Tanit har na kai Sizium sai na bar lakwal sai na tai Najeriya can nike harkokin waƙoƙi na. Tun yaushe ka shiga harkar waka? Na kai shekara hudu yanzu ina cikin harkar waka. To ne ya ja hankalinka ka shiga cikin harkar waka mana Ismail? Abin da ya ja hankali na na shiga harkar waka da nike yaro haka sosai ina yawan jin waƙoƙin Ismail ina jin waƙa shi tana sa ni cikin wani yanayi haka ina kokoyin waka shi duk wata waka da yayi ina kokoyin ta tana burge ni shine yasa na shiga waka ne ma to gashi yanzu yi wata waka mai suna yancin kasa menene yasa kai wannan waka mai suna yancin kasa abin da yasa ni yancin kasa saboda sabanin kasashe da aka samu Niger da Faransa shine mu ma mawaka he muka tsaya muka yi nazari muke muka ba mutane moral kenan su gane su ma to wannan waka ta ka mai suna yancin kasa da ka hudu kana da adadin irin masauraran da ta ja hankalinsu sun kai kamar tun nawa gaskiya incin ƙasa tana da masoya da yawa saboda banda anan tana a cikin manyan garuruwa a gadas zandar yamai musamman ma yamai ana yawan jinta su maraɗi duka sauransu haka duka naji ana jinta sosai wannan waka kun taba kai ta wajen wata kwambala haka inda kai ma ka shiga cikin wannan takarar ka ci wani tukunci ko kuma ka samu wani sakamako dangance da wannan waka da ka hudu gaskiya wannan waka wadda muka yi ta yancin ƙasa wadda na yi ba a taba kai ta ba wajen wani kwamfi competition haka ko wajen wani taro wajen wasu manya haka wanda za su ta shugaraita su san da cewa wagga waka ta ƙasa ce aka yi kawai iya nan garin tanu ne in aka yi konsar sai mu je a yi ta mutane ma kowa yana jin ta. to mana malu wasu irin matsaloli ne kuke fuskantar dangance da harkar waka musamman ma a wannan lokaci. gaskiya a harkar waka yanzu muna fuskantar matsaloli da dama musamman a harkar music in kana kai mawaki ne gaskiya a cikin nijar duka ma akwai matsaloli da yawa. kamar nan rashin kama mu manya ba sa kama mu a harkar music yanzu na taso Allah ya bani basira waka kuma ka gani na iya kenan sai ka kama mini in ka kama mini kamar jari ne ita waka kana da dan jarin ka kadan in aka zuba maka kenan sai ka ka haye Allah ya baka nasara yanzu burin burinka yanzu gaskiya ni burina ina so in san babban mawaki wani irin kira gare ka zuwa ga matasa domin su yi kishin kasa su ina kira ga matasa ku yi kishin kasa saboda ya kamata a ce in kai matashi ne dan Nijar ne ka yi kishin kasar ka musamman a yanzu wanga halin da muke ciki studio Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassumi Grouza. Bonjour Grouza. Euh, bonjour Abiba, bonjour Salamatou. Bonjour Grouza. Grouza, on a des résultats de la 34e journée de la Super Ligue de football du Niger. Oui, des matchs se sont déroulés à Niamey, à l'intérieur du pays cette semaine. Le Liberté FC s'est incliné sévèrement devant l'AS Douane, deux buts à 5 au terme de la rencontre. Agadez Urana FC d'Arlit s'est séparé en queue de poisson devant la de d'Ottawa, un but partout. Match nul également, trois buts partout entre l'Union sportive de la gendarmerie et Tabour provincial de Dosso. Le Sahel Sporting Club de Niamey a perdu 0-1. Devant l'AS Nigelais, KS Police et Olympique ont fait match nul 1-1 partout. Euh, la Renaissance de Bukoti a reçu les matchs, euh, les champions en titre, la garde nationale. Au terme de ce match, euh, la Renaissance a perdu 0-3 devant les bureaux Rouges de l'AS Garde nationale. Au classement général, AS Garde nationale champion de la Super League avec son 13 points. AS Fan son 10 points, AS Niger son 1 point, AS Douane 54 points. En bas du tableau, nous avons le Zumunta, 15e avec 30 points. Tagour provincial du Dosso, 16e avec 29 points. Akukana 17e avec 24 points. Grouza, nous allons à la découverte d'une entraîneuse de handball. Oui, Abiba, elle s'appelle Fitimata Asabi. Elle est née en 1978 à Iferouane. Fitimata est entraîneuse de l'équipe de l'AS Stade de Niamey. Depuis 2019 euh, euh, à aujourd'hui, elle a débuté le hand euh, depuis son enfance. Laisse contrôle. Après des années de travail, elle a intégré l'équipe nationale de handball. De 2002 à 2010, elle a eu une carrière de joueuse avant de s'investir dans l'encadrement. En 2018, elle a participé à une, des, une formation de la Fédération internationale du hand de Miami. En 2018 toujours, elle a eu une formation d'entraîneur euh, des jeunes. En 2022, Fitimata a décroché le certificat de la Fédération internationale de hand, diplômée de licence D et C d'entraînement obtenu en Égypte en 2019-2022. Euh, Fitimata s'habite à remporter des titres avec euh, cette équipe de l'AS Stade de Niamey. En 2022, elle a remporté la médaille de bronze en Côte d'Ivoire lors du tournoi Challenge Trophy en tant qu'entraîneuse euh, des cadets du Niger. Elle a remporté la Coupe de la CDAO au niveau des hommes et la deuxième place au niveau des dames. En 2018, son équipe a été championne du Niger. Fitimata Savit est déléguée médicale. Elle est mariée et mère de trois enfants. Voilà pour le sport de Lyon. Merci beaucoup, Grouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez actuellement l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 41 minutes. Et c'est l'heure du portrait du jour. Habiba, tu nous présentes qui ce matin Nous découvrons ensemble Habibou Garba, responsable de l'équipe jeune du studio Kalangou. Habibou est un journaliste polyvalent, traducteur et présentateur du journal en germain. Il anime aussi l'émission Tous à la Fada, une rubrique du programme Jeune du studio Kalangu. Gunguma Mandantani nous dresse son portrait. ɗan shekara talatin da shida Habibu wani matashi ne ɗan jarida ɗan asirin garin Gudal garin da ke rataye da birnin Yame bayan ya samu diplomarsa a tsangayar koyon aikin jarida iftik da kuma aiki cikin wasu kafofin labaru na babban birnin ƙasar ya shiga kafar studio Kalangu a shekara 2016 domin samun ƙarin masaniya kan jaridanci wani aiki da yake sha'awa tun yarintarsa cikin murmushi ya bayyana mana yadda ya soma aikin. Avant de venir studio Kalangu. Kafin in zo studio Kalangu ina gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon karkara na Gudal. Sannan bayan na samu diploma kan aikin jarida na yi aikin ƙara kwarewa a Tal TV. Daga can ne je ana neman 'yan jarida a studio Kalangu. Na yi jarba kuma na samu na shiga aiki. A studio Kalangu ne Habibu Garba ya nuna kuzari da basirarsa gabatar da labaru zuwa ga fassara. Habibu Garba ya kwamaci zuwa fili filin neman labaru a wuraren da ake zamna lahiya har ya shiga inda ake tashin hankali a cikin wasu yankunan Nijar yanayin da ya sa aka bashi lakanin Jack Bauer kamar yadda wasu takwarorinsa na aiki ke kiransa. Eh, da na zo kalangu ko da yaushe ina filan aiki, to ni aiki na in je neman labaru a ko ina. Akwai mutane da suka rika kira na Jack Bower. Bayan nan mun ce baya ga zuwa wurare na kusa ya kamata a je wurare masu wayar zuwa domin ba da magana ga waɗannan mutane da ke irin tasu rayuwa. Ba da jimawa ba mun je a Garijo mai tazar kilomita da dama daga Ayuru domin mun yi fiye da mitoci arba'in cikin kwale Minister Apiro. Banda jaridancin neman labaru Habibu Garba na ɗauke da wata lemar cewa da ɗan jarida manaja tun goma sha 2019 yake jagorancin tawagar matasan Studio Kalangu. Shirin safi ya mai da hankali kan Studio Kalangu an kafa sashen matasa daga nan aka bani jagorancin wannan sashe na shirin matasa a yau muna kusa mu goma sha hudu da ke cikin rukunin matasa. Alhassan Abdu babban editan Studio Kalangu ya yaba aikinsa a cewarsa Habibu wani ɗan jarida ne mai sa kai kuma da ke da kyakkyawar turbar shekaru masu zuwa a cikin wannan aikin. A guri na Habibu Garba ɗan jarida ne da kullum yake shirye ya aiki mai kyau. Yana jagorancin sashen labaru na matasa. Amma Habibu Garba yana kawo ƙoƙarinsa a kowane fanni domin ci gaban labarun kalangu. Da zarar akwai wani abu yana zo ya faɗa min cewa zai wakilci kalangu. ina karfafa masa gwiwa kuma gobensa za ta yi kyau. Kwaraya ga aiki da kuma sa himmarsa su ne ke haskaka matashin da ya samu tukuici daban-daban kamar na Pri Alfaga domin Dujuit na UNICEF da ke baiwa 'yan jarida tukuici da ke da baiwar ɓoye. C'était là les portraits de Habibou Garba réalisés par Gungu Mohamed Dantani pour boucler notre playlist à route en beauté Nous allons écouter l'orchestre et cette étoile des Dalik. bar shi dan shiri ne ai man ni zan ka kulwa da no a sai ne zan ka sai tere a kan nan zan ka sai tere ne zan ka ba ba sai tere ne barki da ba na dai ni ga mai ki do mu na dai de Dalik. Chers auditeurs, le loti du jour à présent. Habiba, le loti nous parle de quoi Aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu abordent le thème crucial de diversifier les sources de revenus au-delà des salaires mensuels afin de prévenir les difficultés financières. Cette conversation animée implique Samira Rouafi et Hawa Ousmane. fofo ai bara iske a goma isi mutum ka ne samai dai no fadima mata ga hamni goba ne alhamdulillah mata goyo aran gingar ba ne ba ni samai dai no walla ai ga milimu agan buwagan duga gingar ba ne me wala a alhamdulillah to kai yesi a yesi mun san ki ne son kala dai suru zama ya wallahi gingaro kan aka hmm. ai kurkan ga tunoro kan gaisi kan da ka ba ai banando a kulu ainu gingiro wose ni gisiro kulkan ni teban gingago kara maimu dama ma kan aiki no aini ni se badal no sai sai son wo kulkan a akul pat aini kulwi gingiro wa alfarmara fadima ai man fa mai famandi ai goki ni se no ni goga te zangani sigma ai ne ni se badal sino kan ni ka zankai wani alkirkara ikolo e wana haikul sai sin kan aigo noro kul kan ni gabai Banando alhamdulilayi a kulu koi <laughs> ya dinga dai fanu wani banando ba bo hinne wani goka ba wadin banda ni da soke fo kul kan gote kan kan din seno he memu ayo hay kurno sigite kan ka goyodin godin dai no ai gote inga mo da hando bu e mai bana hay kul kan gode gote wallahi akul baran dora dai na gofun aha son kun ne fam han kan seno hal hando ga bunin wani gijin gabuwa sai mi o kenan no kan ka kan ka banandu ni gwanda haifo kan go katin se noro o me ai gwanda so ke kai nufo kan ai gate ai ne buti gizi feri windo me zan kai ne ne raise ni bai kan son lokaco kan ne ni mu kai ga banan da hinna batu lokaco din bisa wadin don sani nomi hai magom ne oho kenan nuwa so ni gwanda ba fato ki kan fokan ni gogo so bai gite id koi bere ayya wala noro kan gudu ai borando inga dai ne godi fo manda man taran ne banan do kan go gudu ilko de mar barka nganga kan ne ka ai murade hay kurne gite so kurne sinigite banan do de zaman woro asu sai sai mai nuna ne sai borgon don wogo bo bukata dinga banum so ke zaka in fute to ai famin dime ne di son zamanu kan ra irgo nur kai ne zufu no gudu ni ga nim duni so ke zufu kan ni gisi ba fo yan no ne ga diga hawa hawa gisi kan kan din sai no ga bi sinima nim nim so bai ka bani gona banan do hey nigi kimfa ai kai di nik diwa kun wai boredin haifuwan goyi sai kunsum kunsum yalle da yara bankare yande zankita am kai ne kai ne he afo nik di ba zirige iga da lede rakate gusube gnir goyedo oho wiza kinu haya gote da o me son wai bogai guwani ceci ko ni gwanda dubara bobe yankan yigite ko ni haya ga bore hey memo wallahi sabu nise ay gi sabun si ya mare kan yi taisi insha Allah ai mu zasun ai ga sintin gila sabu hal ifo ne ga sintin ginere to madalla wadin dai no bori ni di wadin ganan bo hal han dogbo ni gudu haifu kan ni gisi nim dogin mu gada te nim boryan mu mu gada feri koi ni ni kim wallahi ni kim won dai ne kaga sintin ai mu kai gidi ai sintin hawa hawa sai tonkuyen da farnoyen da yazi yazi yan aran gidan me wala <laughs> irga dai problem sara to ai ga zabun se mai mu irko dai mu dai ni se wallahi mu ga sintin ga hawa hawa kai ni kai ni gidi irko dai mu dai diri se amina Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Alamine Ouachar pour la culture linguistique. Nous allons découvrir le mot population en tamashek. Bonjour Alamine. Bonjour salamatu. bonjour Habiba. Awalla adna qsoghala tafar tastanu population ta Francis salmana ne arat kulu kalu kalawan aiti dan win xsarnen daga amada liyan madaga tafarray ataqal. سنتاسا فرقنا ويقرنا ازل ويتوكسا ندنيتا يل أمت إيمو سزل دغيتا وكيتدن سسجران دغبات تتقلتا المعنى أن تتيتا نل أمت نساكتي وندو غيناس الأمة تمو صارت صوهن إيلان المعنى ولاد غينا المقن دغا تسيت ندنيت دغا دي دوانا طفر تن الأمة دا تموس aratas yohor atine garawedan filas taferta nalummat mosarata igan daqa zona fanaytiden ittimatiwen shinaqsarnen edegiyan daqadi artawadaqzana taftaferta nalummada as eda kuul madeqa kal kuul tahayal ummat made zanan wadolid kuul talil ummatnen daqadi alummatin shinda antanatay as takrasidineed intanatedheeqeen adhaqdii zirat arad ku weeqalanidineed dhaqadii dhawanana filaganna weeqalanta feertana populationdad faransiis nasoaqaltu dhaqa tmaajaq almacnaane dada marana tumoosarati sohe ilaanalmaqan hulleen dhaqan weeqalana tumadur nidineed kulneed ta feertan populationdawana taqra dada Merci à Lamine pour cet éclaircissement. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Fulfulde et Tamashek, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au numéro 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter le message envoyé par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. radio sahara ma muke samun shirye-shiryen radio kalangu abin za mu ce dai Allah ya taimaka musu shirye-shiryen su ba mu ga laihin kurmi ba je les trouve meilleurs et plus euh, très informative, surtout les informations sportives qui m'intéressent beaucoup. Wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen studio Kalangu tun daga nan a Gadez. Harkokin suna burge mu suna tsare-tsare abubuwa da dama wanda muna jin daɗin su. Gaskiya labarin studio Kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai-kwarai. abin da muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal san studio kalangu duk information da muka saurara a tace yake emission wanda ta burge ni sosai naga ana an france kuma amma mutan he ai traduire a hausa assalamu alaikum ni dai suna na shafa'i a gaskiya muna saurara studio kalangu da kyau kuma shirye-shiryensu gaskiya yana birge mu yana da kyau muna jin su wannan daɗi ra'ayina an so na za samu a ƙara mashi lokaci saboda kamar lokacin da mu muke ji kamar ya mashi kaɗan a ƙara ma shirye-shiryen wannan lokaci nasu saboda muna jin daɗin shirin wannan nasu da suke yi assalamu alaikum na ibrahim iliya malam makaranta ne da nake sarba e gaskiya labarin studio kalangu muna sauraron shiga radio tarmamuwa ta sawa kuma suna ɗakarwa suna kai saƙo lugu da lugu sosai muna sauraron su gaskiya bakin gwalgwado gaskiya shirye-shiryen nasu sai dai in ce su ƙara hazaƙa kuma su ɗan ƙara lokaci tunda kamar wani biyu lokaci yana mana kaɗan sai mun koro labari muna saurare abu da daɗi kuma sai lokaci ya ƙare. sunana mamman kabiru abdu mazaunin garin arliti ne bisa ga tsarin da studio kalangu take yi gaskiya muna jin daɗin shi sosai saboda yawanci duk abin da suke yi abubuwa ne wanda suka shahi rayuwar yau da gobe ta kowa da kowa kamar misali in ka ɗauki ka'yan shaye-shaye abubuwa ne wanda sun zama ruwan dare ko ina ne kuma ba mata ba maza ba yara to wannan abin su muke so a ƙarasa mana hannu cikin shi ina jin daɗin shirye-shiryen studio kalangu musamman ma irin labarai da suke yi a kodoshi masu ƙayatarwa da kowane harshe da muke ganewa na shi daɗi ina gaida hasiya a dubai ina gaida maryama a dubai a gaskiya muna sauraron kalangu sosai sosai lokacin da na karatu ma a mai kullum da abokan na muna saurari da na dawo gida ma kuma ban kwasa ba surtu na france wannan na samun labaru na cikin ƙasa gabaki ɗaya Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers, auditeurs, nous arrivons à la fin de cette euh, édition de votre émission. Le Niger sur Kalangu, au micro, c'était Abiba Ahmed et moi-même Salam Kadir. Le rendez-vous est pour la semaine prochaine. À la technique, nous avions Mustafa Ayouba et Adam à l'édition. Excellente journée et bon début de week-end.